wani gaye nan gaye gaye iya gaye nake ga maka yau za ka samu kuɗi tun daga bakin bata nake tafi da shi nake mai kwatancen ka kuma ka ga yadda ya tada su masa hamdi za a samu Allah yau za mu samu kuɗi an samu kuɗi duka an aljihuna na a cikin ainihin na ga gudun hijira ma zan yi nan gaba Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ah, zauna da Ai mu ba zauna ba matsala zauna har naka. Zauna har naka. Ai mu bakin mu muna girmama su. Yawa barka ne. Yawa alhamdulillah. Yawa sana alhamdulillah. Allah ce. To, a Nake tafiya nake dan to sai na Yawa barka ne. Barka ne. Yawa alhamdulillah. Ah alhamdulillah. Ah lafiya. Wallahi malam bukata ce To, to na to ina ta tambaya ina ta tambaya sai na haɗu da wani bawan Allah sai yake ce mun ina da shi eh, ai makoci na ne Allahu eh, Allah sarki ya ga yadda ake aiki malam yaron ka ne eh to eh malam eh, bukata ce da ni malam to na farko eh malam so nake ne kuɗi an gama so nake ne kuɗi malam to sannan ne suna kowa ya sani kowa ko ina ka zama kamar kuɗi kenan kuɗi ba matsala ta bace to shi yanzu ya za a yi yanzu abin da za a yi ka je idan ka fita daga nan Eh. akwai wata ƴan kofa ka haƙa ka ajiye kuɗin na fita eh kana fita suna gurin su za su karba abin da za a yi kuma eh. bayan kwana uku ka san kada ai na ruwa yau wato ka samu kamar irin wannan mai ɗan tsayin sa haka eh. to ka ɗauko shi ni ne kada ko ko dai a wai mai kama da shi kai ya girma imana akwai mai girma ko mai kama da ni mai dan girman kamala haka ni zan ɗauko kada Eh. in ko ba ka iya ba sai ka haɗe kuɗin shi wannan zai iya wannan ba iya annabi ba to ba zan iya ɗauko kada ba gaskiya to magana shi eh, kuna fita ka ba shi ko dubu goma zai dauko shi dubu goma eh, dubu goma ya ba da mu an ba shi karamin aiki to shi ke to zai baka dubu goma sai ka yau wato fita ni kuma wannan ka tabbatar da an haɗa an aji zan zo na gani shi ke nan ku je ka zuba to madalla sai ka dawo to shi ke ina jira yau eh sai ya baka goma na mm, yau ko wannan kuɗin ka fita da fitar ka ya fita da fitar yawwa yawwa ya baka goman taka ya bani amma ka san ai ruwan zan je in shiga zan kawo kada ko ba eh, ka bari? bani ai na sani to alhamdulillah yanzu abin da za a yi amma yanzu tsaya ah, malam ni fa gaskiya fi sabilillahi Allah ciki na tun ɗaga da ka san ya sa aka min wallahi yanzu saboda Allah ba goma na sa aka baka ba malam goma ai kai ka san aikin da kada fa za ka to kada kuma kadan zaka ba abinci ko kuɗi haba kai wallahi kafiya wannan haka ake rayuwar rike nan yau gobe jibi kai har gata ma kada ka tambayan kuɗin abinci mota ko me wannan na abin da zaka cin ne na kwana hudu in ka bani wannan malam ba ga dubu goma ka samu ba. To dubu goma wannan wannan aiki na ne sai da rai zai Wannan ka bani wannan adadin zanin gyatu. To ka da an da goma. To ka da an da goma. sai ni na je in ka ban wannan hada zanin gyatumar ka za ka haɗa mu to yawa yafi haka nake so ya ce jiya jiya nan na kawo maka wata hajiya fa ina ji kula ina ji a kunne na fa magana dubu ɗari uku ta baka laba kake yi to laba kake yi yanzu ba ni buwa zai ɗauke ka aikin wallahi na mai da kai oh, kura tandu oh haka kace malam eh ka ni mafan ayan nan ce na san ta wane eh. da ka ki mm. zuwa ka je ka yi mm. kai in ba aya wallahi in ba aya kai in ba aya ai iwadi ya ya ni ya oh haka oh ai a iloni yaya normal ne normal dalla fa wace neman sa ni ke kike neman dalla kai me ya hada dalla da wannan kawai ya dace ki ki shi ki eh wani da nan daga can ya shi daga can yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema ba wani kuɗi da yake a jikin yanzu komai ya ƙare sai da ko mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fashan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka ko isa ka ɗauka ba wurin da ka gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa ba na son yin wani yanzu za a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku ɗari biyar yar matan nan ba ta ba da kuɗi ya muna raka ba ruwa wai in gura wa duka a gidan nan wanda ya tsaya wai ciyar wace irin ya ki gidan hada-hada kowa hada-hada wancan hada-hada to kamo da uwan daji na gashi mika musu jawabi jama'a salamu alaikum ake yayi murna da zuwan ku ko kun san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani na kun sani duk wanda ya zo nan zai zuba ajansa daga dubu biyar abin da ya sama haka daman muka yi ka'ida saboda haka ni wadda ake kira yar auta likita saboda haka na zuba wa eh, an wata naira dubu goma da tabbas akwai mayu na kwandala. Ah, jama'a assalamu alaikum sunana Annabi Rabilu Musa wanda kuka fi sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada kuka yadda ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na sunana abubakar usman wanda kuma fi sani da kilina ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siris siris suna na safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada suna na yusuf sakaran ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishadantu suna na rabi'a ku biyo mu a cikin shirin namu na hada-hada za ku rakashe ku rabar bai suna na inuwa magazi wanda aka fi sani da bilesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga yadda muke gwagwa tsolan mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada